الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن المال له أهمية عظيمة في الإسلام وهو مما تتم مصالح الفرد والمجتمع والدولة به وإن الحكام مطالبون طلبا واجبا بحفظ المال العام والتصرف فيه حسب المصالح بلا إسراف ولا تبذير ولا تقصير حتى كان من المشتهر في الفقه الإسلامي قاعدة تصرف الرائي على الرعية منوط بالمصلحة أيها الأفاضل يقصد بالمال العام أن تكون ملكيته للناس جميعا أو لمجموعة منهم ويكون حق الانتفاع منه لهم دون أن يختص به أن أو أن يستغله أحد لنفسه أي يكون الانتفاع لموضوع المال الآن لجميع أفراد الأمة أو لجميع أفراد جماعة معينة ولقد حمى الإسلام هذا النوع من المال غاية الحماية ورآه غاية الرعاية ووقاه نهاية الوقاية حتى قال الله تعالى في حق نبيه وسائر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية الغلول هو كتمان الغليمة والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعا بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص أيها الأساتذة يعتبر ولي الأمر في الدولة الإسلامية أول مسؤول عن المال الأعم وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويجب أن يكون نموذجا يقتدى به وليس هو وليس كما هو الحال في أزمنتنا المعاصرة وخصوصا في الدول الإسلامية والعربية والإفريقية يا للأسف حيث نجد معظم الحكام وبطاناتهم أكثر الناس اعتداء على المال العام وذلك على خلاف ما كان عليه أسلافنا من الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم واقتدى بهم من ملوك الدول الإسلامية فقد كانوا أشد الناس توقيا من استخدام المال الآن إلا في الوجوه المباحة وحسب المصالح والحاجات هؤلاء اتخذوا المال الآن مثل مال اليتيم الذي قال الله تعالى في حقه ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن أظهر الأمثلة في ذلك قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيها الناس إني نظرت إلى الإيمان فوجدته يقوم على أربع خصال تقوى الله في جمع المال من أبواب ظله فإذا جمعته عففت عنه وإذا عفضت عنه وضعته في مواضعه حتى لا يبقى عندي منه دينار ولا درهم ولا عند عال عمر خاصة والثانية أعرف للمهاجرين حقهم وأقربهم وأقربهم على منازلهم والثالثة الأنصار الذين آووا ونصروا وأحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل من محسنهم وأتجاوز عن مسيئهم وأكون أبا إيالهم حتى ينصرفوا إلى منازلهم والرابعة أهل الذمة أتي لهم بعهدهم وأقاتل من ورائهم ولا أكلفهم إلا طاقتهم إذا فعلت ذلك كنت معترفا عند الله جل اسمه بالذنوب هذا كلامه أيها الأكابر هذا هو الإسلام وهؤلاء حكام الإسلام الذين نشأوا في الكون في الكون الأمن والسلام أما حكامنا اليوم فهم كما قال الشاعر أقول وقد رأيت ملوك أسري ذئابا ضاريات بل ضباع هذا والخبر المذاع في هذا الأسبوع المنصرف هو ذلكم الخبر المحزن المغتب المبكي المقلق المقلع وهو خبر الفضيحة المالية التي هواها رسالة والي البنك المركزي النيجيري الحاج سنوسي لاميد سنوسي من نهب مال عظيم الكم من بيت مال الدولة والذي تبلغ كميته ثمانية تليارات والذي قدر بحساب مصدر سنتين للمبلغ التقديري النيجيري كتب هذه الرسالة إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب الفيدرالي الخبر الذي أبعدهم وأرقهم وقالوا فيه إنه أقرب سرقة وأكبر نهب وأعظم غصب وكبرى الخيانات المالية التي حدثت في تاريخ هذا الوطن فإنا لله وإنا إليه راجعون أين الأخلاق أين الأمانة أين الرحمة أين الدين أم أين الوطنية أيها الأفاضل انظروا إلى قدر هذا المال الموهوب ثمانية تليارات إنه مال عظيم ومبلغ جسيم وانظروا إلى مدارسنا وشوارعنا والى مستشفياتنا يموت فيها المرضى من اجل مبالغ ماليه تافهه اليس في هذا الوطن رجل رشيد اما ان الاوان للظلمه ان يدعوا ظلمهم الا يعتبرون بسائر الدول ورؤسائهم دول قادرة, قادرة اشتراكية كالصين تنفذ حكم الإعدام لناهبي أموال تافهة دولارات قليلة وسكنت دوله وأمنت واستقرت ألا تعتبرون بهم ألا يكونون لكم مثلا ونموذجا ألا تقتدون بهم إن لم تقتدوا بسلفنا الصالح بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاذكروا ربكم واستغفروه وادعوه يستجب لكم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في التوب لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على النبي الكريم وهو البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإسلام حتى الحكام على هد الأمانة المنوطة على أعناقهم من الأموال والإمارات والولايات والوزارات وسائر مكاتب الحكومة يقول الله جل من قائل سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أحوائهم كما يقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أملأ أحدا وإنما أنا قاسم أضر حيث أمرت فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى فوجب على على النوادي ألا يهنوا في التفتيش عن هذا المال المنهوب فإنهم مسؤولون أمام الله يوم القيامة وهذه مهمتهم التي انتخبوا من أجلها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه إذا امتنع عن أدائه من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه dan uwa masu daraja dukiya a cikin addinin musulunci tana da muhimmanci dukiya tana ɗaya daga cikin abubuwan da maslahohin rayuwa ta ɗaiɗaikun mutane da jama'unsu da daula ga baki ɗaya wato ƙasa wannan maslaha take gudana a ƙarƙashin dukiya kuma lallai a cikin addinin mu na musulunci shugabanni an neme su da su tsara dukiyar al'umma dukiyar ƙasa kada su sake ki ta sadufi a cikin dukiyar nan face sai abin da ya zama maslaha ga al'umma kada su yi almubazzaranci kada su yi ɓannar dukiya sannan kar su zama masu makwadanci a cikin wannan dukiyar ta al'umma ba ta su bace har ya kasance a cikin fikihun musulunci akwai shahararriyar ƙa'ida da take cewa dukkan wani tasarrufi da shugaba zai yi a dukiyar al'umma to an alakanta wannan tasarrufin nasa ne da maslaha idan akwai maslaha a ciki yayi idan babu maslaha sai mafsada wato banna ya bar wannan tasarrufi abin da ake nufi da dukiyar gwamnati yan uwa shine duk dukiyar da ta kasance mulkinta ta mutane ce na mutane ne gabaki daya ko kuma na wasu nau'i na mutane amma dukiyar tasu tana hannun gwamnati sannan haƙƙin amfani da dukiyar nan da cin gajiyar dukiyar nan na al'umma ne ga baki ɗaya ba a yadda wani ya keɓanta shi kadai ko wata ƙabila ita kadai a cikin ƙasa a ware ta ta zama ita kadai take cin gajiyar wannan dukiyar ta al'umma ba ba a yadda da haka ba shi yasa musulunci ya tsara dukiyar gwamnati matukar tsarewa ya ba ta ga kariya matukar ba da kariya ya kula da ita matukar kula har Allah subhanahu wata'ala yana faɗi a kan haƙƙin annabawan sa yake cewa bai cancanta ga wani annabi ya kwashe dukiyar ganima ba wato dukiyar al'umma gabaki ɗaya ya ɓoye wani abu ko ya amfani da shi a ɓoye duk wanda ya take ya gululi wato ya ci dukiyar gwamnati to tabbas sai ya zo da abin da ya cin na ranar lahira a shehu sa'adi Allah ya kansa yana tafsirin wannan ayar yace abin da ake ce ma gululi da ayar can ta ambata ta alu imran shine ɓoye dukiyar ganima ko kuma cin amana a dukkan abin da aka ba mutum tsarewa na dukiya kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa gululi haramun ne kai yana cikin manya-manyan zunubai waɗanda suke halakar da mai yin sa su sa shi a cikin wuta saboda abin da wannan aya ta nuna da kuma sauran nassosa da suka zo a cikin alkur'ani da sauran nassosa da suka zo a hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ingantattu to daga haramun ne cin dukiyar gwamnati yan uwa masu daraja shugaba na gabaki ɗaya wato shugaban ƙasa shi ake ɗauka abin tambaya na farko a game da dukiyar gwamnati shi ake fara tambaya a ƙarƙashin ƙa'idoji da dokokin shari'ar musulunci kuma ya waje ba shugaban ƙasa ya kasance misali wanda za a yi koyi da shi ga ƙananan ƙananansa ministocinsa da 'yan majalisa da alƙalai da gwamnoni da sauran mutane duka gabaki ɗaya daga shugaban ƙasa ake koyi idan ya tsara dukiyar al'umma to shi kenan kowa ma zai ji yana da kaffa kaffa da ya zalunci ko ya ci amana ko ya sata dukiyar da ba ta ci ba sabanin shugabanninmu na wannan zamanin kuma abin takaici abin bakin ciki shugabannin da suka fi kowa sata da rubda ciki da kwanciyar magirbi akan dukiyar al'umma an tabbatar da shugabannin daulolin musulmai Husni Mubarak na ƙasar Masar wanda aka kore shi shekaru biyu da suka wuce aka yi zanga-zanga ya ban mulki kudaden da aka lissafa ya sata tsakanin shi shi da matarsa kwara ɗaya da 'ya'yansa guda biyu Allah kaɗai san yawansu na Tunisiya Zainul Abidin Allah kaɗai san abin da ya sata na Yemen Allah kaɗai san abin da ya sata daulolin musulunci daulolin larabawa da kuma daulolinmu na Afirka ba gabanin da ya kai su sata Sata kudin al'umma ba wanda ya kai su a inda za ka ga su kansu shugabannin da 'yan koransu 'yan ma'abbansu su suka fi kowa ta'addanci da sata kudin gwamnati sabanin abin da magabatanmu daga cikin alkulafa'ur rashiduna suka aikata da kuma shugabannin da suka biyo bayan su suka kyautata hali suka tsara dukiyar al'umma sabanin abin da suka aikata su suna ɗaukar dukiyar gwamnati ne a matsayin dukiyar maraya Allah madaukakin sarki ya ce kada ku ci dukiyar maraya da almafazzaranci ko ku ci a matsayin kuna nuna kun isa ku ci idan aka baka dukiyar maraya ka kula da ita to idan kana da wadata ka kame ka galauta masa dukiyarsa ribar da aka samu ka haɗa ta da uwar har malamai suna saɓani kan shin za a fitar mu da dukiyar maraya zaka ko ba za a fitar mata ba malamai suna da saɓani akan wannan idan kai kuma talaka ne to ka ci daidai gwaggwado tun da kana jalauta dukiyar kana juya ta to a cikin ribar abin da aka samu tun da ka zama mai mata kasuwanci da wannan dukiyar to ka ci bil ma'ruf da abin da shari'ar musulunci ta yadda da shi ta yadda ba za a ce kayi almubazzaranci ba haka mu suka ɗauki dukiyar gwamnati matsayinsu ɗaya da dukiyar maraya idan suna da wadata sai su kame game da dukiyar gwamnati ba za su ci ba idan suna da bukata in za su ci sai su ci gwaggwadon abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi manzon ya yarda da shi abin da a hankalci a al'adance ba za a ce sun saba ma Allah ko sun yi almubazzaranci ba daga cikin misalai waɗanda za a iya bugawa ne yadda magabata na kwarai suka tsara dukiyar al'umma dukiyar gwamnati maganar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana da yi ta akan minbari akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ku mutane ni na tsaya na yi nazari a game da imani sai na sami imani abu hudu abu na farko tsoron Allah game da dukiya game da dukiya in tattara dukiya ta kofofi ta hanyoyin samunta na halal idan na tattara sai in kame sai in ci komai idan na kame sai in yi amfani da dukiyar nan inda ya cancanta a yi amfani da ita har ya zama ni kashin kai na ba ni da dinare balle dirhami wanda za a ce na wani sannan iyalai na su ma ba za a ce suna da wani dinare ko dirhami ba abu na farko kenan na imani yace na biyu in san haƙƙin muhajirai waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa madina in ba su haƙoƙinsu in kusanto da su in kai su kusa da inda ya cancanta a kai su na uku in kula da lansaru wato waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutanen madina sannan na hudu sai kafaran amana su ma in tsare musu haƙƙinsu in yi yaƙi dan su idan wani zai yaƙe su tunda sun yadda su zauna a daular musulunci a ka'idar musulunci ko an ne ba a yi ka tuce shi bai ƙarƙashin daular musulunci ba za a ci kuɗinsa ba sannan ba zan ɗora masa abu na haraji ko jizya ba sai abin da zai iya yi idan na aikata haka to shi kenan sai in ji da sauran zunubaina waɗanda na aikata tsakanina da Allah sai Allah ya yafe mini sai na umar yake faɗin wannan abin bari ya ce wannan shine imani abu hudu na farko tsara dukiyar gwamnati yan uwa masu daraja waɗannan fa sune shugabannin kuma waɗannan wannan shine musuluncin mu haka musuluncin ne yace a kula da gwamnati a kula da dukiyar al'umma ta haka ne waɗannan shugabannin na farko suka yada aminci da salama a ban ƙasa saboda sun tsara dukiyar al'umma sun yi amfani da dukiyar al'umma yadda ya cancanta ya amfani da ita amma ba shugabanninmu na yau ba shugabanninmu na yau sun yi daidai da faɗin wani mai hikima da yake cewa kai ni ina faɗa alhali yau na ga sarakuna wato shugabannin zamani na matsayinsu ɗaya da kyarketina kyarketinan nan ma masu yin watsiya kai kuraye ne su sace kudin al'umma suke yi abin da kai labarin da ake yadawa a wannan satin a jaridu da kafafen yada labarai shine labari mai tayar da hankali labari na bakin ciki me sa kukan zuci da kukan ido me sa zuciya ta tsinke sai ta da jini har a mutu abun kunya na sata kudin gwamnati da aka yi wanda gwamnan bankin Najeriya ya rubuta ma majalisu guda biyu da ake da su a ƙasa wasiƙa cewa kudaden da aka samu na rarar man fetur gurɓataccen man fetur daga ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma sha biyu zuwa tsakiyar wannan shekarar da ake ciki dubu biyu da goma sha uku an sace tiriliyan takwas wanda ya daidai da bajet Najeriya na shekara biyu ba a san inda suka tafi ba ko sama ko ƙasa kamar irin naira ashirin ta rage maka ko naira goma ko naira biyar ta makale maka a cikin aljihu baka san inda take ba to haka waɗannan kuɗaɗe suka yi tiriliyan takwas a cikin watannin da ba su wuce bakwai zuwa shida bakwai aka sace waɗannan kuma wannan ita ce ƙasar Najeriya ce wanda wannan labarin kamar yadda 'yan majalisa suka nuna labari ne da ya tsorata su ya sa su suka kasa bacci suka ce wannan shine mafi wannan ita ce mafi girman tsatar da aka taɓa yi a Najeriya mafi girman kwanciyar magirbi da aka taɓa yi akan kuɗin al'umma a ƙasar nan kuma ita ce mafi girman cin amana da abun kunya da aka yi a ƙasar nan na sake kuɗi ina ɗabi'u kyawawa suke ina suka tafi ina amanar da aka danka muku kuka rantse da bible ko kuka rantse da alkur'ani za ku tsara dukiyar al'umma ina tausayin ƙasa ina tausayin mutane ina addinin da kuke ikirarin kuna yi ko da baki ne kawai ina yake ina san ƙasa da kuke ikirarin ku ɗan ƙasa ne kuna san ƙasa ina kishin ƙasa a cikin wannan al'amarin Ƴan uwa ku kalli fa girman kudaden da aka sace fa tiriliyan takwas tiriliyan takwas miliyan so miliyan takwas aka sace dukiya ne girma ku kalli makarantunmu makarantun firamare ke jemagi jemagu suke cika saman silif in ma da silif in babu ke warinsu suna nan makarantun sakandare babu komai abin da ya tantanta a makasa ba a komai titina sun farfashe asibitota sun lalace marasa lafiya suna mutuwa akan kuɗi ɗan kaɗan dubu biyar sai ta sa mutum ya mutu a asibiti amma an sace bajet din Najeriya na shekara biyu kuma an shiru ka ayi magana shike kasa ta mutu ga baki daya ta lalace ba wani abin da ke tafiya na alkhairi a kasar nan sai wanda ba a rasa dukiya ya kaɗan a asibiti za ta sa mutum kaga mutane sun zo bakin jet ɗin shika sun tsaya a bakin jet suna neman taimako wani da ciwo a kafa shi wanda ciwo a hannun shi wanda ciwo a kansa dubu biyar dubu goma amma ga waɗannan kudaden da yadda aka yi da su yanzu a Najeriya ba wani mutum mai hankali ba wani mai hankali haka muka zama ma'aukata ga baki ɗaya mu sai dai abin da aka ga dama yanzu lokaci bai ma'azzalimai su daina zalunci ba lokaci bai yi ba yanzu ba za su kalli sauran kasashe ba yanzu shugaban kasa ya tafi bizin da Mandela Mandela Mandela har malaman musulunci sai da suka yi alhinin mutuwarsa sai da malaman musulunci suka yi alhinin mutuwarsa akwai kungiyoyin malaman musulunci na duniya wanda suka yi alhini na mutuwar Mandela saboda kirkin shi shekara ashirin da bakwai Mandela ya a gidan yari saboda ƙasarsa sai an daina wariyar launin fata aka ɗaure shi da zalunci akan kan shekara ashirin da bakwai aka sako shi ya takarar shugaban ƙasa ya shekaru hudu ya ce shekara hudu zai yana gamawa ya ce kada ku gayyace ni sai ni na gayyace ku ba na bukatar kowa ya zo ya gama ya koma yana kula da talakawa da taimakon su ga nan ya mutu yanzu duk duniya tana can an tafi ya je a ne shi har da kuma shugaban kasanmu wanda ake zargin shi da wannan aika aika ko in ya je ya je uhu abun kunya abun kunya abun kunya abun kunya ba ma a jin kunyar ɗawi sai suna da ci sai kawai anguli ta zo ta ce wai da ita za a yi kai ban mamaki a ga dauloli na kafirci dauloli waɗanda suke gurguzu tsarin gurguzu suke bi kamar china ɗan abin da mutum zai sata na daloli a kashe shi a yanke masa hukuncin kisa haka suke yi a ƙasarsu a china haka ake yi daloli ne aka lissafa dalolin sai ka rena su idan aka same ka a matsayinka na mai ofis a gwamnati kai hukuncin kisa har abada an kashe mutum shi yasa kasashen suka zauna lafiya ba addini suke ba amma kasar su ta zauna lafiya to ku ba za ku koyi da su ba a matsayin ku na a matsayin su na wanda kuke koyi da su ai dama ba ku da su na Umar ba ku da su na Abubakar ba abin da ya hada ku da su hanyar jirgi daban ta mota daban to su waɗannan da kuke haɗa hanya da su yasa ba za ku koyi da su ba ki koyi da su mana musulunci ya kwaɗaitar ya wajabta ma shugabanni su tsara amanar da aka ɗora musu Amanan nan ta dukiya amanan nan ta shugabanci amanan nan ta naɗa mukamai amanan nan ta nada ministoci da sauran ofisoshin gwamnati Allah madaukakin sarki yana cewa Allah madaukakin sarki yana umurta ku da ku isar da amanoni zuwa ga masu su idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi akan adalci Shekul Islam Kemi yana cewa bai kamata da shugabannin kasa ba waɗanda su suke kula da dukiya su raba dukiya yadda suka ga dama a kan zuciyarsu rabawa fa ba su sace ba ma a musuluncin mu ba a yadda shugaba ya raba dukiya yadda ya ga dama ba kamar yadda ni ƙila zan raba abin gidana yadda na ga dama su amintattu ne an damƙa musu dukiya ne a matsayin tsaro su wakilai ne na dukiyar al'umma ba masu mulkin dukiya ba shugaban ƙasa dukiya ba tashi ce. gwamna dukiya ba tashi ce. ta ƙasa ce sau daga wajibi ne ya raba ta ya cancanta ya raba ta manzo Allah sallallahu yana cewa na rantse muku da Allah ni bana ba kowa kuma ban hana kowa ni da nake rabawa nake yi kuma kamar yadda Allah ya raba shi nake raba Sheikhul Islam Taymiyyah ya ce ga manzo Allah sama shine shugaban halittu gabaki daya manzan ubangijin talikai yana cewa da badawa da kin badawa ba a hannun shi fita ba ba yadda ya ga dama yake yi ba sai dai yana zartar da yadda Allah madaukakin sarki ya ce masa ya raba ba kaman sarakuna ko shugabanni azzalimai ba waɗanda sai su ba wanda suke so su hana wanda suke so ko su hana wanda suka ki annabi sallallahu yana ba da dukiya ne ya raba ta da umarnin Allah kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ce a raba baya zalunci so daga wajibi ne ga 'yan majalisa kamar yadda suka ce sun kafa kwanaki a ƙarƙashin shugabancin sanata Ahmad Muhammad Makarfi to su tsaya su adalci su tsaya su bincike duk da an samu wannan bincike da ba a banza a tafi a banza ƙarshe sai a gama labari a ce da za a raba dukiyar da aka tace kowane ɗan Najeriya zai samu miliyan biyar biyar an sha irin wannan labari wallahi sai Allah ya tambaye ku kuma kuna kallo mutuwa ake yi ba ƙarya ba ce mutuwan nan kuma wallahi za ku mutu za mu je tsakaninmu da ku gaban Allah so daga duk ku yi abin da za ku iya gama ku yi duk abin da za ku yi ku hana ku kama ku ɗaure ku kashe duk abin da kuka ga dama ku yi za mu je gaban Allah za mu haɗu da ku ai da nan abin akwai lahira duk in bakin ciki ya dame ka in ka tuno akwai lahira sai ka ji sanyi a zuciyarka a matsayin ka na mai imani duk azzalimi ya gama zalunci shi wallahi zai je lahira shekul ke jami'a yana cewa asali a cikin dukiya yadda aka ce ai mu'amala dukiya duk wanda aka damka mishi dukiya al'umma to wajibi ne ya isar da dukiyar nan yadda ya wajaba ya isar da ita kamar misalin mutumin da aka bashi ajiya ne ko mutumin da aka kulla kasuwanci za a yi kasuwanci tsakanin shi da wani ko kuma wanda aka damka mishi dukiya a matsayin wakilin wani ko kuma dukiyar maraya ko dukiyar wakati ko dukiyar baitul mali to wajibi ne ya isar da wannan dukiyar yadda ya cancanta ya isar da ita idan ya koye ko ya sace to ko wannan dukiyar ta bata to wajibi ne a masa ukuba a azabtar da shi haske ya fito da wannan dukiyar ko ya faɗi inda take so daga ku tatsa shugaban ƙasa sai ya faɗi ina dukiyar nan take shi ne cancanta a ce ya fito da ita Allah mu da ku ke shi ta da Allah mu da ku ke ba mu shugabanni na gari ya canza mana halin mu Allah mu da ku sarki ya azurta mu da shugabanni na gari ya tsara kasar mu daga masu sharri na cikin gida da kuma masu sharrin waje Allah ka ba mu zaman lafiya irin wanda kake so a wannan kasa ta mu Allah ka saukar da alkhairi da zaman lafiya da albarka a dukkan kasashen musulmai Allah mu da ku sarki ka taimaki kasashen mu sannan muna ta'aziyya ga dan uwan mu abdulkadir mula wanda saboda zalunci a ƙasar bangladesh wai bayan shekara arba'in da biyar aka yi wani laifi laifin zalunci wai an yanke masa hukuncin kisa jiya an kashe shi dattijo ya kai shekara kusan tamanin allah ya gafarta masa abin da ke faruwa kai a duniyan nan kenan addinin musulunci duk wanda ya fito ce zai yi ko an fa kai lokacin da aka ce idan ka rike shi kaman ka rike garwashin wuta saboda kan ka ga dama ka rike in ka dama kuma ka yi in ka wuyar to za ka je ka shiga na har abada in kuma ka ga za ka iya haƙuri ka riƙe da zafi to ka riƙe har ka shiga aljanna Allah ka sa mu riƙe da zafin Allah ka taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن غوآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل الباقين فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الدين وقهر الرجال الجلال برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغفنا عن فضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهدنا واهد نساءنا واهد شبابنا واهد شيوخنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اصلح لنا شاننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك، برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وارض اللهم عن خلفاء رسولك الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون